Mai sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Sannunmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin ra'ayoyin ku masu sauraro na wannan ranar. Daga nan sashen Hausa, Radio France International RFI tare da ni Zainab Ibrahim. Kamar yadda kuka ji a cikin labaran duniya, yau ce ranar da aka ware a matsayin ranar masoya ta duniya. Dangane da tasirin wannan rana ta yau, muka ba ku damar tofa albarkacin bakin ku. Sai mu soma da malami na farko da ke kan layi. Fara ka gabatar da kanka. kuwa Alhaji Abdul Lagos daga nan kuwa Kwarfan. Abinda nake so in gama ɗan Najeriya wato wannan rana na masoyan ba wai kar a ɗauke shi irin wancan masoyan da ake nufi. Wato rana masoya kowa zai iya so mutum don Allah kuma ya so shi domin ta fanni kala-kala kar a ɗauka kamar irin wa'incan eh, so ne. Don haka 'yan Najeriya su tabbatar cewa duk kowane ɗan Najeriya kowane mutum ya zama masoyinsa domin sakaninsa da Allah. abin da ka kaga masoyinka yana yi wadda bai dace ba kana da dama ta jawo hankalin shi ka nuna masa cewa ga yadda yake sannan kuma ina fatan Allah Ubangiji ya sa a yi wannan ranar lafiya kuma a gama lafiya. Na gode muku Gida rediyo Faransa International. ya nake muku har yanzu dai Buhari Alhaji Abdu Lagos daga nan kwa kwarfan. Tashi lafiya madalla. mai magana Sadu Sa'idu daga nan daura. To ra'ayina dangane da wannan rana ta masoya wadda Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware. To hakika wannan wata rana ce mai matukar mahimmanci kwarai da gaske idan muka yi la'akari da ainihin yanda zuriya take a tsakanin al'umma da haka muke mai jawo hankalin dukkanin sunan al'umma dukkanin abin da zaka shito ya kamata a ce shi ne dan Allah ba dan wata manufa ba saboda dukkanin soyayya da ba za a yi ta dan Allah ba to ta zama soyayyar banza a ƙarshe nake mai fatan Allah ubangiji ka hada mu da masoya na tsakani da Allah ba masu yin Musa ba ba Fir'auna a ba Na gode mai magana Sadu Sa'idu daga nan daura a tashi lafiya gidan rediyo faransa mai albarka na Bashir Mamman dan Inna Kadisau karamar hukumar faskarin jihar Katsina. To alhamdulillah yau kun ware mana maudu'i wanda yake da daɗi wanda ya shafi masoya ga baki daya. Alhamdulillah zan yi amfani da wannan rana da aka ware ta ranar masoya a wannan gidan rediyo mai albarka in yi jinjina da godiya ga ma'aikatan gidan rediyon nan domin so da ƙaunan da ke tsakanin mu da kuma 'yan uwa 'yan gwagwarmaya masu haƙuri da juriya wajen kiran waya ina miƙa jinjina da godiya a gare su dan Allah dan annabi dai mu ƙara kasancewa masu hakuri. harkar midiya sai an yi a hankali ko da wani lokaci za ka iya samun daidai kuma za ka iya samun ba daidai ba kamar ma'aikatan da ke aiki gidan wannan rediyo namu mai albarka ba za mu ce makiyanmu ba ne sai dai mu ce masoyanmu ne amma za ka ga waɗansu ko da wani lokaci sukan ɗan yi fushi da su akan sun kira waya ko an ce su yi haƙuri yau ba za su shiga ba a'a yau da gobe fa sai Allah dan Allah dan annabi mu kasance masu haƙuri godiya ubangiji Allah ya taimake mu ya ɗaukaka wannan gidan rediyo namu mai albarka na Bashir Mamman dan Inna Kadisau karamar hukumar fassarin jihar Katsina ku tashi lafiya Zainab Assalamu alaikum da farko suna na Mamman Abdullahi Kaka gidan magaji ta wajen bure Nijar ina gode ma Radio RP shi ma babban masoyi na Radio RP da masu saurare kamar maye maye masu saurari akwai alhaji jadi wanda a luhudu kwansanye shi ma mai sauraron rp na da baba na alhaji gwanja da ke gidan magaji sannan maye maye masu saurari kawai da sa'idu daura da bala yaro mada da bello dinawa da Abdu Kasko da ke tawa sannan da mayan ma'aikatar rediyo yarki maza da mata masoyiya na na gaskiya ne a jin daɗin wannan rana da da kun kawari muna saboda mu ba da ra'ayin mu akan abin da muke kamna sannan akwai abin kamnata uwar gida na Zainab Abu da ke gidan magaji da yaranta ita ma masoya ta ce saboda wannan rana da kun kawari muna rediyo Faransa mun gode Zainab Ibrahim na gode Allah ya saka da alheri. Assalamu alaikum sashin Hausa na Radio France International. Sunana Hassan na Usaini Muhammad daga birnin tarihin Najeriya Abuja. To alhamdulillah wato wannan rana wato sha hudu ga wata ranar masu tabbas wannan ranar tana ɗauke da illoli da dama. Ganin yadda za ka ga wato a wannan ranar yadda ake kwara ma wai za ka gani saboda ranar masoya wai ana sai ka ga ana wani safa da mura ko a haɗa wani fati na musamman to kaga irin wannan abun ba daidai bane domin wannan za a iya fata ma wani ko in ce a matsayin ki ke mace ko a ɓata muke rayuwa daga ba ki zo ki da na sani ina mai ba su shawara kada su dinga dogara da wannan dama wani ranar masoya domin a wannan ranar ba karamin abubuwa wanda ba su dace ake yi ba abin da kai Allah zai tambaye ka yana da kyau mu ji tsoron Allah mu dinga sanin abin da za mu aikata ba wai dan bature ya tire na ranar masoya ka dinga sheke ayarka Allah ba ruwansa da wanda ya kawo wannan ranar Allah zai tambaye ka abin da ka aikata na Radio France International a karshe sunana Hassan na Usaini Muhammad daga birnin tarayyar Najeriya Abuja Hajiya Zainab a tashi lafiya sai an jima. kada da sabo yaro dan Fulani daga nan ban Mai Alewa cikin jihar Bauchin Najeriya. Dangane da maudu'i kuka ba mu tofa albarkacin mu a cikin wannan rana ta shagali. Mu matasa Najeriya maza da mata muna jin daɗi wannan rana da kuke ba mu tofa albarkacin bakin mu na shagali ta gulgula. Yanzu nan haka ina cikin annashuwa muna jin daɗi wannan rana saboda Allah abun da zan ke dai ana ana sa dai ayi gulgula wannan ranan nan da aka yi ware na shagulgulan biki lafiya da zaman na kwanciyar hankali. hankali wannan rana muna jin daɗin sa a tashi lafiya gidan rediyo faransa mai albarka international ni sabo yaro dan fulani daga nan mararraban mai alewa sunana alu ne zare margai kiɗa lokal gamin jihar sokoto to yi ganin gaskiya wannan rana tana da muhimmanci da dukkanin masoyi masu ta wasu watsa labarai da shugaban ƙasa kuma da dukkanin mu'amala da wadda za a yi ta soyayya gaskiya mala farin ciki da irin waɗannan ranuka saboda shi akwai bikin ranar rediyo sannan kuma ga yau an ba mu dama mu ba da mu akan soyayya kuma da zamantakewa mu da 'yan uwanmu to gaskiya alhamdulillah dan zumunci da soyayya tana kai mutum ko ina a cikin faɗin duniya har dai mu wasu sauran kafafen labarai inda halaka ta mu ta al'amuran aure ko zanen sura za mu kokari mu je mu haɗa kanmu mu ga 'yan uwa da abokan arziki na gode kwarai rediyo faransa Allah ƙara ba mu dan zumunci na gode alu mai zare margai. Kana da ya sha'afa ana tare ne da sashen Hausa na Radio France International RFI inda a yau muka baku damar tufa albarkacin bakin ku dangane da tasirin wannan rana ta yau da aka ware a matsayin ranar masoya ta duniya ga ra'ayi na gaba. Assalamu alaikum gidan rediyon Faransa mai albarka mai magana Salim Abubakar Imam Ra'ayi na dangane da wannan dama da kuka mu na mu bayyana mu kan wannan rana da muskin duniya ta ware ta ranar masoya ta duniya. To hakikanin gaskiya ina amfani da wannan damar tunda idan aka ce masoya ko kuma soyayya ta ɗauki ma'anoni da dama. Ina amfani da wannan dama ina yi wa duk wani masoyi wannan gidan rediyo na Faransa fatan alkhairi da fatan yana lafiya da fatan kuma Allah ya biya mana bukatunmu na alkhairi sannan na amfani da wannan damar in gode wa waɗanda suke kira na a waya da waɗanda suke bi na a shafi na na na Facebook da eh, Twitter da kuma WhatsApp kan yanayin da muke tada zumunta a tsakanin mu ina musu godiya da irin wannan kulawa da suke bani da shawarwari da sauransu sannan na amfani da wannan damar na kira ga dukkan al'ummar duniya da su amfani da wannan rana ta masoya gurin tada zumunci na gode ne magana Salim Abubakar imam dingir shugaban kungiyar mai talaka rashin jihar plateau a tashi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullah mai magana jallo garba ina sokoto najeriya mai blouse da kayan wuta kala kala daga kwara a najeriya a gaskiya dangane da wannan rana ta sha hudu ga wata musamman ma wadda majalisar keke ranar masoya ta duniya to gaskiya rana ce wadda adda babban mahimmanci sai dan muka duba gaskiya ba abin da ya kai ga soyayya illa muna kira musamman ma tsakanin masoya da masoya to ya kamata a yi ta tsakani da Allah a yi ta don Allah dan so da yawa ka ganin wasu suna soyayya amma ba don Allah ba karshe sai ta zama soyayya kuma so kamar tsuntsuna yana iya tashi ya koma ga wannan ya tashi daga nan ya koma ga wannan da haka duk abin da za a yi to a tsaya a yi soyayya tsakani da Allah a ta gaskiya kada a sa wani abubuwa daga baya mai magana Jalla Garba ina sokoton Najeriya na gode da faransa in nan a tashi lafiya an jima hajiya. Da farko dai kuna tare da babban masoyin ku Garba Sale likitan rediyo na garin Agwabun Domin jihar Nasarawa. Muna miƙa mu da mu musamman gare ku wannan gidan rediyon Faransa mai albarka da kuke ba mu dama muna mika ainihin koke koken mu da maudu'inmu na mu da ma na abokai. To a gaskiya a nan ne zan yi amfani da wannan daman mu roki mu su zamanto kyawawan masoya a gare mu ta wajen gudanar mana da ayyukan da muka zaɓe su a kai su nuna kishi da biyayya da da soyayyen da muke musu muka zaɓe su su yi mana ayyukan ci gaba na kasashen mu bayan haka kuma na biyu ina roƙon al'ummar su ainihin yan ta'addan duniya don girman Allah muna nuna soyayyen mu gare su su ajiye makamai a duk inda suke a faɗin duniya su dawo cikin mutane a shiga cikin zauren sasantawa a sasanta su a daina kashe-kashe a daina rusa gidajen mutane ana mai da ainihin mata zaurawa ko kuma 'ya'ya zamanto marayu da fatan za mu kasance masu soyayya ga duniya baki ɗaya da kuma kasashen mu mu hau kan lauren shawarwari na gode rediyo faransa mai albarka babban masoyin ku garba sale likitan rediyo na garin agwa domin jihar nasarawa mai magana Rabi'u Musa Zaburansi daga nan Zaburan karamar hukumar Kaugama a jihar Jigawa ta Najeriya. A wannan rana wato ranar masoya ta duniya wannan rana ce mai mutukar muhimmanci wanda yake ya kamata mu yi amfani da ita wajen musamman matasa da kuma dukkanin al'umma gaba daya. Kirana da zan yi a nan shine ya kamata matasa su rage yaudara da kuma su kansu 'yan matan da yaudara kuma za a yi amfani da wannan rana domin kyautatawa juna da kuma aure gaba daya a mun gode gidan rediyon faransa da kuke ba mu dama muke bayyana ra'ayinmu sunan dai bai canja ba daga rabi musa Zabaransi daga nan zabaran ta karamar hukumar kaugama. Assalamu alaikum Sakin Hausa Radio Faransa International mai albarka. Sunana Kadora Diga Gaɗan Fulani wasu jihar Baushin Najeriya. To yau rana ne da masoya muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo mu daidai wannan lokaci. Muna fatan Allah Ubangiji ya maimaita mana na baɗin baɗin baɗaɗa. Muna jin daɗi muna farin ciki da wannan rana da Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mu daidai wannan lokaci. Ra'ayina da zan faɗa ke na Radio Faransa International Allah ya ba zumunci kuna tare da Kadora Diga ga dan Fulani Jihar Bauchi Najeriya na gode Zainab Ibrahim Allah ya ba zumunci. Assalamu alaikum sashen Hausa Radio Faransa International. Mai magana mai lambu mai Arsenal daga Karofi a lafiyar jihar Nasarawa. To, ko da yake yau aka ce rana ne ta ainihin masoya na duniya baki daya. Ina fatan Allah Ubangiji mun gode maka da kamu wannan rana da fatan masoya nawa. Allah Ubangiji kara mana dankon soyayya. Bayan haka nan kuma ina roƙon al'umma a yi kokari a haɗa ainihin dankon soyayya ba ƙaramin amfani ne yake da shi ba. Zai iya kawo maka hanya na arziki ba kaɗan ba. Saboda haka ina fatan al'umma na duniya baki daya a cikin ba cikin zuciya a kawo al'amuran da ya danganci soyayya ba karamin taimaka ma dan adam ne yake yi ba saboda ko da ta ga wani hanyar rediyo din nan ma akwai al'amuran da ya kawo na soyayya tsakanin da mutane wanda cewa gaskiya saboda Allah na samu al'amuran da ni kaina na jira da rayuwa na Allah ubangiji kuma ya kara mana masoya ɗari bisa ɗari duniya da lahira na gode rediyo faransa international mai magana da lambu mai asina karofi lafiyar jihar nasarawa tashi lafiya. Assalamu alaikum mai magana Yusuf Baban Gaje mai da Ringin daga jihar Jigawan Najeriya. To wannan rana ta masoya ta duniya za mu yi amfani da wannan dama mai kira ga samari da 'yan mata su tsaya su soyayya tsakani da Allah. Ke a matsayin ki na duk wanda ya zo gurin ki yana da kyau ki tunani ki nazari ki san cewa ya zo neman ki ne tsakani da Allah ko kuma ya zo yaudara shi ma namiji da yake neman mace yana da kyau ya nazari ya tabbatar da cewa tana son sa ne tsakani da Allah ko kuma ba haka ba sannan ina kira ga mu na addinin musulunci na Kirista yana da kyau su ma suke hutuba wajen wayarwa da samari da yan mata yanda shari'ar musulunci ta ce a soyayya su ma yanda addinin Kirista yake a soyayya domin fi sabilillahi wasu na gabatar da soyayya ba bisa shari'a ba sa ake samun matsaloli ta bangaren soyayya zaka ga an yi auren amma ya daɗe ba an riga an riga an rabu ba a gina shi bisa dokar shari'ar musulunci ko ta kirista ba yasa zaka ga an samu sabani muna fatan malaman mu za su gaba da faɗakar da mata da yan da maza da yan mata yanda ya kamata a yi ainihin soyayya ta tsakani da Allah ba ainihin wato a yi tabarkatai kamar yanda yanda ake ga dama ba mai magana Yusuf Baban Gaje mai da ringin daga jihar Jigar Najeriya tashi lafiya na gode. Assalamu alaikum sashin Hausa Radio Faransa International mai magana Habibu magajin rafin zanen lafiyan bare bari mataimakin shugaban kungiyar muryar nasara. Yau rana ne na masoya. Duk mutum tun daga karamin yaro har manya duk ana ana yin soyayya. To amma shawarar da zan bayar shine mu a matsayin mu na iyaye ya kamata ina roƙo iyaye su kama yaran su zuwa gida su nuna musu soyayya saboda wannan al'ada ya saba da al'adar mu. To tun da dai muna so mu mu abin gyara sai iyaye su kama yaran su su ije su gida mu nuna musu soyayya. Amma saboda wa'ansu idan sun fita rana ranar soyayyar nan wa gaskiya saboda Allah na samu matsaloli da yawa saboda haka shawara na kenan matsayin mu na iyaye iyaye kama yara gida nuna soyayya da iyaye kaga mun ma abin kwaskwari ma kenan radio faransa international ku tashi lafiya mai magana habibu magajin ratin zanen lafiyan bare bare mataimakin shugaban kungiyar murya nasara na jihar nasarawa madalla Duk kuma wannan ra'ayi muka kawo ƙarshen shirin a yau a madadin ku masu sauraro da ɗaukacin waɗanda suka tofa albarkacin bakin su a cikin shirin da ma waɗanda basu ji muryoyinsu ba saboda tangarɗin na'ura da fatan za ku yi mana afuwa da kuma jami'in da ya sada ni da ku ibrahim tukur kefi ni zainab ibrahim ke muku fatan alheri ku huta lafiya.